Mai saurare barkanmu da kasancewa a wannan lokaci ta cikin shirin daga Laraba na wannan mako. Tare da ni Muslim Muhammad Yusuf da sauran abokan aiki daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Jama'a na da tunani daban-daban akan matan aure da ke aiki a ma'aikatu da kamfanoni a yayin aikin su Wasu na ganin idan ana aiki da mata masu aure dole sai an kai zuciya nesa sakamakon uzurirrika da kuma wasu dalilai da ba kasafai suke yi wa abokan aiki daɗi ba. sai dai akwai matan auren da suke da jajircewa a wajen aikinsu matuƙa duk da yake ta fannin zamantakewa ma ya suke yi da mazajensu da kuma yara ga harkokin kula da gida a shirin daga laraba na wannan mako za mu yi tsokaci A kan yadda mata masu aiki ke gudanar da lamuransu daidai ba tare da tsaiko ba da kuma ƙalubalen da wasu ke fuskanta bugu da ƙari har ma da ta bakin masu kula da ma'aikata a wurare daban-daban ku biyo mu Muhammad Awal Suleiman ya fara da jin mana ta bakin wata baiwar Allah da ta zayyana mana yadda lamuran aikin take tafiya da kuma harkar kula da iyali musamman a nan arewacin Najeriya. Sunana Murjasi da Ali na ɗauki tsawon shekara goma sha bakwai da aure haka zalika da aiki. Saboda an riga an yi sa rana sai kuma Ubangiji Allah ya kawo aikin duka a lokaci ɗaya. Gaskiya ina da kyakkyawar alaƙa da 'yan uwana ma'aikata, gaskiya da mata da kuma maza. tunda mun riga mun san aiki ya kawo mu to gaskiya ba mu da matsala. Kin taba haihuwa tsawon wannan lokaci yaya alaka ta kasance? Haihuwa ta biyar a cikin wannan lamari sannan kuma gaskiya akwai gwagwarmaya saboda a cikin guda biyar ɗin nan babu wacce ba na ƙazamin laulayi. Don gaskiya na sai kowanne ma an bani lif na kamar sati biyu na yi bed rest. To gaskiya akwai wahala amma kuma abu guda ɗaya zan iya faɗa shi ne sakamakon lokacin da kake da lafiya kana aiki tuƙuru to idan larurar ta zo gaskiya shugabanni sukan ɗauke ido. Gaskiya abin da mutane da yawa ba su sani ba game da mace mai aiki gani suke kamar ita mace mai aiki wani gibi ne ba ta iya kula da 'ya'yanta ba ta iya kula da mijinta ba ta iya kula ma da sabgogin haƙƙin makwabtaka ba ta iya kula da dangin mijinta ba ta iya saka ido akan tarbiyya da sauransu. to gaskiya wannan ba haka ba ne mace mai aiki idan duk abin ya rataya a kan ita macen ta san wace ce ita kamar misali ya kamata a ce duk mutum yana tafiyar da rayuwarsa akan tafarkin kamar yadda addinin musulunci ya ɗora mu shi kuma addinin musulunci ya ɗora mu akan cewar ka zama kana da wani ƙuduri yauwa wannan ƙudurin shine ka bauta wa Allah ka kuma yi duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo to a ciki wannan ƙudurin shine za ka yi kyakkyawar rayuwa to a wannan kyakkyawar rayuwa shine za ka yi wa mijinka biyayya za ka kula da mijinka da abin da zai kai bakin shi za ka kula da 'ya'yanka za ka kula da tarbiyyarsu da shigarsu da fitarsu haka zalika kuma duk wani abu da ya rataye a kanka dangin miji danginka da dange-dangen unguwa duka babu wadda mace mai aiki ba ta saukewa. don sai ta sauke ma wadda ba ta aiki ba ta iya aiwatar da komai ba mace mai aiki kafin ta fita daga gida za ta yi ayyukanta da komai ta bar wadda take gida ma ita ba ta tashi sai karfe goma ita kwa duk matar da ta saba fita agogonta ya riga ya kada da zarar wannan lokacin ya yi za ta yi sallah asuba a kan kari za ta tashi yaranta a kan kari za ta yi aikin gidanta a kan kari da sauransu. Ah, menene kike fatan mazajen mata masu aiki su sani kuma su yi? Ina fata mazajen mata masu aiki su sani cewar duk rayuwarmu musamman da musulmai da waɗanda ma ba musulman ba misali kiristoci da sauransu duka rayuwarmu tana tafiya ne akan tafarkin da addinin ya, ya, ɗora mu. To a ciki kuwa a duka addinan nan kowanne ya san haƙƙi ya kuma san nauyi. Saboda haka ina so mijin mace mai aiki ya san cewar akwai musamman mu tun da ta farna mu musulmi mu sani cewar ka sani akwai haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka akwai aikin ciyarwa akwai aikin shayarwa tufatarwa da wuri mai kyau haka zalika akwai shi da kanshi akwai nauyin ka kyautata wa mace ka faranta mata saboda haka kar aiki kar dan tana aiki ya sa shi mijin mace mai aiki ko ya kwaɗaiti da abin hannunta ko wani abu haka in ta ƙi badawa ko bata bada haɗin kai ba hakan ya kawo fishe-fishe da matsaloli to dama tun farko kar ka saka ido a kai shi yasa a addininmu aka ce ko da ta fi ka samu kai ka sauke naka haƙƙin a kanta nata idan ta ga dama ta kawo wannan ta kyautata kuma in ta kyautata wa kanta ta kyautata in ta kyautata maka ta kyautata wa kanta ta kuma kyautata wa iyalanta amma kar ya zama an sa mata ido ko ya zama haɗi da tsangwama da sauransu ba daidai ba ne ba kawai da yawa suna kallon mace mai aiki kamar ba ta iya ɗaukar ɗawainiyarta ta gida mace mai aiki ba ta iya ɗaukar ɗawainiyarta ta miji mace mai aiki ba ta iya ɗaukar ɗawainiyarta ta mutanen unguwa to gaskiya abin da mutane ba su sani ba mace mai aiki duk za ta iya wa'annan wadda ba ta aiki ba ta yi su ba wace shawara kike da ita ga al'umma gaba ɗaya Shawarar da zan ba al'umma gaba ɗaya ita ce tunatarwa. Tunatarwa kuwa idan muka ce tunatarwa abu na farko da za mu kalla shi ne addininmu da al'adarmu. Yauwa addininmu ya tausaya mace, mai aiki, ya kuma tausaya mace mai haihuwa, ya kuma tausayawa mace. Sannan kuma al'adarmu ma duka ta tausaya mata ta duba. To shawarar da zan ba al'umma gaba ɗaya shi ne a haɗa kai, a haɗa gwiwa, a ci da ƙasa gaba. Yawwa, a nan duk aikin da ya zo a fasa shi a rarraba shi, kowa a ba shi ɓangaren da aka ga ya dace da shi kuma wanda aka ga zai iya zai iya zai iya iyakar iyawarsa a kai. To idan aka yi haka ba na jin za a samu matsala a cimma nasarar da wannan masana'antar ta ke so ta cimma. Wannan shi ne. Wace shawara za ki bai wa masu ɗaukar mata da ke shekarun haihuwa aiki su yi? Shawarar da zan ba wa masu ɗaukar mata da suke shekarun haihuwa aiki su yi ita ce, na farko idan za su ɗauke su aikin, a gaya musu dokokin wajen aikin. A gaya musu in an ɗauke su ga abin da za su yi da ƙa'idoji da komai da komai. Dama a ƙa'ida in aka baka ƙa'idoji za ka karanta. Idan ka karanta duk abin da kake da ja to fa kar ka saka hannu, kar ka karɓa. Saboda haka in sun karanta sun ga duka abin da aka saka ya yi daidai to sai su ɗauka su kuma masu ɗaukar aikin sai su duba su duba lamarin nan amma su sani cewar akwai ciki akwai goyo yauwa amma in ka ɗauke ciki da goyo gaskiya mace mai aiki babu abin da za ta yi da wadda ba ta aiki ba za ta yi ba mai haihuwa babu abin da za ta yi da wadda ba ta haihuwa ba za ta yi ba saboda shi aiki jajircewa ne a zuciyarka ka sa a kanka ka fito za ka yi kuma za ka kai gaci duk wani ƙalubale ruwa rana iska duk ba zai hana ka ka aiwatar da abin da ka saka kudirin hakan a zuciyarka ba wannan baiwar Allah kenan wata da Muhammad Awal Suleiman wasu matan aure da muka zanta da su kuma suke aiki na ganin ana samun wariya da ƙalubale daban-daban a wuraren aiki amma kuma suna kokarin magance hakan to assalamu alaikum wa um, a matsayina na wacce nake aiki aikin ofis kuma ina da iyali to akwai ƙalubale da yawa da akan fuskanta musamman kamar in zan yi magana a karan kaina akwai ƙalubale da dama saboda akwai yanayi na misali in ka tashi za ka yi hidimar gida in ka hidimar gida hankalinka yana kan ofis in ka tafi ofis kuma ah, lokaci kaɗan hankalinka yana kan gida ka dawo ka sauke nauyin da ya rataya a wuyanka to da fari dai ni ina ƙoƙari ne in tsara na a sati kamar misali in aka samu weekend taka zan yi shirya miya ta misali kala biyu ko uku haka sannan kowacce kuma za ta irin kamar misali yin kwana uku uku haka da sauransu saboda idan aka yi da yawa kuma za ta sa irin mai gida haka ko kuma yara su gaji da yanayin test din wannan miyar to ina kokari in kammala in na kammala in gyara daga ranar eh, litinin zuwa ranar um, wata lahadin misali akwai duka irin abincin da nake yi na riga na yi table na abinci na da sauransu ba ni da mai aiki saboda ba na sha'awar mai aiki so ina ƙoƙari tun asuba idan na tashi na gama kammala gida Da ma tun dare duk wasu kai kai na riga na yi kai kai ba zan bar komai ba ko tsinke ne da safe da asuba na tashi ne bayan na sallah ne azkar na yi abin da zan yi sai kuma in tashi in gyara gida ina gama gyara gidana ina gyara ina um, girki akwai wani wani tsari da aka koya mana tun muna wato secondary school tsarin yadda kake in kana time planning akwai yana sa irin a samu work simplification so ina bin wannan tsarin tun lokacin tun da tun lokacin da aka koya mana ina secondary school ta yanzu wannan kan wannan tsarin nake ina gyara ina wannan ina gyara ina wannan lokacin da zan gama lokacin da zan gama na riga na kammala in na kammala sai in shiga in wanka in koma, in taho office ina zuwa ofis ya danganta da aikin da nake da shi in aikin safe ne haka zan yi haka in aikin rana ne ina justin. idan komai zai tafi daidai alhamdulillah ina iya kammala aikin gidana sannan kuma in kammala aikin ofis lafiya lau sannan in dawo gida in kula da dukkan wanda yake karkashi na alhamdulillah to a takaice dai um, haka nake gudanar da aikace aikace na sai dai wani lokacin za ka samu irin jiki da jini gajiya ko ciwo kuma abu makamancin haka to haka dai ake lallabawa cikin kuturar ubangiji To gaskiya akwai ƙalubale, akwai jan aiki sosai ga macen da ta ce za ta haɗa aure, aiki, kula da yara, kula da gida da kuma kasuwanci. Saboda mawuyacin abu ne a ce mace tana aiki ba ta kasuwanci. Am, to gaskiya ƙalubalen da mace za ta fuskanta a wannan bai hi ta bangaren shi kan shi mai gida idan ba ta yi sa'a da wanda yake da hankuri ba zai ga ta kasa mishi ta wasu bangarori ta bangaren ta kuma za a ga cewa tana da rauni ga aiki amma duk wannan kalubalen mace za ta iya magance su idan har ta jajirce yanzu misali ne da kaina yar kasuwa ce ina aiki ina da aure kuma ina da ya kuma ba wanda ya faɗi kowanne ina yi to amma za ka yi din amma sai ka yi da gaske saboda idan baka yi da gaske ba sanadiyar ɗaya ka iya rasa ɗaya sanadiyar aiki za ka iya rasa aure ko sanadiyar aure za ka iya rasa aiki yanzu misali ni ila ina da aiki na safe da zan fita to na kan fara shiri tun kafin in kwanta da daddare kayan da zan sa kayan da zan sa ma yarinya shirin da duk zan yi ma mai gida zan fara idan na yi sallar asuba to ba magana in koma bacci ba sai magana in yi kokari in gana shirya ma mai gida abin da zan bar mishi in yi sauri in shirya yarinya dama duk wani aiki da zan yi na riga na rage shi da daddare sai in fita aiki lokacin tashi aiki in yi in na dawo gida to kokarin da zan yi duk gajiyar da zan ɗebo wurin aiki zan yi haƙuri in ga na yi duk abin da ya kamata na cikin gida in girka abinci in yi ma duk mai gida abin da ya kamata ba tare da na samu rauni ta bangaren abin da ya shafi aure na ba ko kula da yarinya shi ma kasuwanci na zan bashi nashi lokaci to kalubalen da mace za ta iya fuskanta musamman a wurin aiki in ba ta yi da gaske ba za a ga cewa ai tana da rauni wurin fita musamman fita lokacin da ya kamata a ce mace ta fita idan tana da aure tana da yara mace tana yawan zuwa aiki ba lokacin da ya kamata a ce ta fita ba to gaskiya mata da dama suna fuskantar irin wannan amma kuma a haka wasu ke jajircewa su ga cewa sun samun makansa mafita duk abin da kika tsara duk abin da kika bashi lokaci wallahi zaki yi shi To nan gaba kaɗan za mu ji yadda manajoji ke fuskantar wannan yanayi da kuma tafiyar da aikinsa a lokacin da irin wannan lamari ya faɗo na aiki da mata masu aure. Ku dakace mu. Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke bukata a shafin shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust. Ana iya sauraron mu ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Za ku iya sauraron shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos Jihar Plateau a kan mita 93.3. da nas fm a kan mita 89.9 a yolan jihar adamawa da badagi radio a minan jihar neja a kan mita 90.1 da progress radio a jihar gombe a kan mita 97.3 da garkuwa fm a sokoto kan mita 95.5 da haɗin kai fm a kan mita 108 a maidugurin jihar borno da kuma alfijin radio a kan mita 91.5 a katsinan dukku da kuma trust radio a trustradio.com.ng Madalla. Wasu manajoji a kamfanoni daban-daban da muka zanta da su sun shaida mana yadda yanayin aiki ke tafiya da mata masu aure. A cewar su suna fuskantar aiki ja a duk lokacin da suke cikin wannan yanayi duk da yake wasu sun ce akwai mata masu kwazon aiki. Assalamu alaikum sunana Bello Abdullahi Abubakar ah, ɗaya daga cikin manajoji a hakikanin gaskiya aiki tare da mata musamman matan aure ba karamin aiki ba ne kula da yadda suke gudanar da aikinsu saboda matsalolin korafe-korafen su na yau da kullum akwai matsalolin su na halitta wanda idan lokacin su ya zo korafe-korafen kakan iya fahimtar su amma suka laba da wannan suna yadda suka ga dama son kuma a tsara musu aiki yadda su suka so ba yadda aiki yake bukata ba wasu in ka matsa sun kiyaye aikin sai su kama ganin kamar ma kana kyayya da su ne ko baka son su da aikin ko kuma kana son ka kore su ko kuma ka sama sanannen da ya sa aka kore su to ba karamin wahala ba ne da kalubale aiki da mata a wasu lokutan sukan yi amfani da damar su da rashin fahimta da kuma uzurin da suka kawo wa ganin dama da wanda suke na kwarai su kai kara kama ga na sama da kai in kana da wanda suke jagoranta ka kai ma da kuma kuma ya kokarin neman alfarma ko wani lokaci ko kuma a nuna ma su ba na goro don a dan ɗauke musu ido ko kuma yawan kira abokan aiki ku zo ku yi min aiki maimakon su su zo su yi aikin su ga matsaloli na buke-buke ka san yanzu tana da aure ta yan uwanta na nan sannan tana da aure yan uwan mijinta suna nan tana da aure abokanta suna nan tana da aure ɗayan abokan Ɗiyanta suna nan za ga duka sun taru ba abin da suke so illa ai musu alfarma duk abubuwan da saba yi a matsayin ta da ba ta da aure tana son ta yi su kuma yanzu gashi tana da aure tana da aiki to wannan yana kawo mana kalubale kwarai yayin da muke gudanar da aikin assalamu alaikum suna sunana babangida aliyu abdullahi mandanja ne a ma'aikata ta da nake aiki na kusan tsawon shekaru uku kenan ina ganin yanzu ina jagorantar wani sashe na ma'aikatar so magana na gaskiya dai sha'ani na hulɗa da matan aure musamman ma a yanayin aikinmu akwai ƙalubale ƙwarai da gaske wani lokaci za ka ga lokacin aiki ya yi amma kuma mata ba za ta zo a kan lokaci ba idan ka ce ya aka yi haka sai a ce a yi yara aka shirya a mai gida ne bai yi kaza bai yi kaza ba dai sai a dinga kawo maka ishu na family wanda kuma kamata a ce a gida aka tattauna shi sai ya ce wannan excuses sun su za a bayar a matsayin dalilai da ya sa ba zo aiki a kan lokaci ba wani lokaci kuma wata za ta zo ta taimaka aiki na kwana ɗaya biyu to in aka yi rashin dace kuma za a yi kwana ɗaya biyu uku kuma ba zo aiki ba sai a kawo su excuses cewa ba jiki bai yi daɗi ba matsala nan da can da sauransu wani lokaci kuma musamman ma masu yi wa ƙasa hidima musamman aka ce maka matar aure ne to ka sa a ranka cewa ba fa hidimar za ta yi wa ƙasar ba domin idan aka zo kwana ɗaya biyu to za a yi ɗaukan sati ɗaya biyu kun ba zo ba da kayan magana sai ya ce wallahi ka san hidimar yara bla bla bla bla bla a dai uzuri a yi hakuri kaza kaza to magana ta gaskiya dai akwai tarin tilin ƙalubale musamman matan aure suna gudanar da aiki akwai kuma mata masu jajircewa kwarai da gaske wasu ba zama kai tsammanin mata aure ba ne saboda yadda suka ba aikin su muhimmanci da jajircewa da kuma zuwa akan lokaci da kuma sadaukarwa su haƙi ganin gaskiya akwai tarin tilin kalubale a wurin mu'amala da musamman ma matan aure dole nan ɗaya dai sai ka yi taka tsantsin saboda mutane ne da ko a addinance ma mu'amala da su sai ana taka tsantsin amma kuma akan samu nasarori a wajen gudanar da aiki wasu suna jajircewa sukan zama tamkar mazaje wajen gudanar da aiki wasu matan kuma sukan nuna izza da isa da iko saboda sun ga su ma sun kai to nan ma ana samun irin waɗannan matsaloli da su a wuraren aiki musamman tana ƙasa da kyama saboda ganin cewa mijinta babba ne ko wani abu haka so za ta dinga ɗaukan kanta ita ma wata babba ce sannan sha'ani kuma ba haka yake na aiki ba. To amma da muka kalli lamarin ta fuskar tarbiyyar yara da yadda aikin matar aure ke shafar kula da yara Wani mai kare haƙƙin ɗan adam da ƙananan yara ya yi mana tsokaci. Sunana Alhussein Amfani Muhammad kuma ina aiki ne da uh, hukumar da ke fafutukan kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa ma'ana International Human Rights Awareness and Advocacy da ke Najeriya wacce take da shilkwata a kasar Switzerland. To a takaice gaskiya illoli ne wanda suke da ɗumbin yawa kwarai da gaske. Amma dai kila mu ɗauki guda biyu zuwa uku a cikin wa'innan illolin. Ya gani illa na farko idan muka yi duba zuwa ga wannan al'amari za mu ga cewa ai eh, asali ma ita fitar mace zuwa wurin wasu ayyuka ko kuma wasu kasuwanci eh, wani nau'i eh, al'amura na kasuwanci ko na makamancin haka yana babin larura ne yana faruwa ne saboda wata larura amma idan ba wannan laruran ai babu wani dalili da zai sa mace ta fita daga gidanta ta ta bar 'ya'yanta tunda cukam tarbiyyar 'ya'yan da kula da su yana kanta ne mafi yawa ko kashi ɗari cikin tarbiyyar yaran to kashi tamanin yana hannun uwar ne Eh, sauran ne kawai dai eh, aka ɗan rarraba ma wasu eh, nau'uka na al'umma zaka ga mafi yawan 'ya'yan da iyayensu suke fita iyayen su mata musamman suke fita don tafiya wasu wuraren ayyuka su gaskiya ba shaƙuwa a tsakaninsu yar ba ta shaƙuwa da uwar kuma uwar ma ba ta shaƙuwa da yar yadda ya kamata kuma zaka ga mafi yawa akwai ƙarancin tausayi tsakanin iyaye da 'ya'yan ko kuma in ce tsakanin 'ya'ya da iyayen saboda ah, mafi yawa responsibilities ɗin da yake kan iyayen da ya kamata su da nauye-nauyen da yake kan iyayen na 'ya'yan ba su yi ƙoƙari sun soke shi ba wannan zai hana tausayin da yake cikin zukatan 'ya'yan na iyayen ya zama ya wanzu ya tabbata ya kuma yi ƙarfi yadda ya kamata ya yi su kaga kenan rashin kasantuwan iyayen tare da 'ya'yan a koda yaushe ko kuma a cikin mafi yawan lokuta yana yana cire tausayi daga cikin zukatan 'ya'yan ma'ana tausayin iyayen wannan kaga abu na farko kenan ah, abu na biyu kuma eh, idan mace za ta fita ta bar diyarta ko ta bar babba ce ko karama ce a cikin gida ita ta tafi aiki akwai eh, wani abu da muka dan experience muka lura da shi kwarai da gaske eh, most of the cases da muke samu nowadays zaka ga abubuwa ne wanda suka shafi molestation Eh, ga 'ya'ya mata eh, akwai wasu wanda ko da iyaye mata suna tunanin za su tafi su fita aiki su bar 'ya'yansu a hannunsu ne su za su lura da su so akwai abubuwan da suke faruwa wanda iyaye matan ba sa fahimta ko ba sa lura eh, akwai zalunci za ka iya barin 'yarka a hannun wanda take ba ta da kula ƙwarai da gaske kuma mafi yawa azzaluma ce ka ga mace na hantaran yarinya ƙarama tana dukanta tana bijiro mata da wasu abubuwa wanda yake mugayen abubuwa ne ba su da asali a zamantakewa kuma ba wani abu ya jawo wannan ba rashin wannan tausayin ne na kasantuwan ta uwa a gare ta. To koya lamarin ya kamata ya tafi tsakanin ma'aurata da kyautata zamantakewa? Nana Khadija Ibrahim ta jiyo mana ta bakin wata baiwar Allah mai bada shawara kan yanayin zamantakewa. Salamu alaikum sunana Murjasi da Ali ma'aikaciya kuma uwar gida da 'ya'ya biyar sama da shekara goma sha bakwai. Gaskiya matan aure suna fuskantar ƙalubale sosai. A gidan auren ana fuskanta, a ma'aikatar ma ana fuskanta. Akwai a ma'aikata akwai matsayin da in ba sa'a ba ba za a taɓa barin mace ta kai shi ba. Ai za mu ga wannan ma ra'ayin ain. Ba ga shi Adamawa mace ta ci ba amma an dai nuna cewar ba ta ci ba. duk irin wannan abin ne saboda ba a yadda za mu iya riƙe wannan ragamar ba ba a yadda za mu iya tafiyar da wannan tsarin ba alhali kuma ba duk abin da mutum ya ƙware a kai zai iya kaiwa ga nasara tunda training ne da kuma koyarwa ka koya ka bi ka bi ka duk tsarin ka gane shi to ko ai za ka iya aiwatar da shi Eh, kuma misali yanzu a gidan aure shi da kanshi a kan kanshi mijin za ta fuskanci kalubale a wurin shi tunda akwai akwai matan da sai sun shirya ma za su tafi aiki miji zai ce ba za su tafi bi yadda ba a can wurin aiki kuma za su je a makare shi ma kuma a can kalubale ne a rufe su da fada akwai kalubale na larurar yara da shi kanshi ma mai gidan za a iya tashi um, in mace ba ta sa'a ba tana da yara masu larura to kullum fa za ta zama ta kulla alaƙa da asibiti to idan ta ce za ta asibiti gobe za ta asibiti shi ma matsala ce sannan kuma su akan kansu maza ba sa wa mata wasu nauye-nauye yanzu kamar in yaro bai da lafiya mace ce yana aiki tana aiki za ta kai yara asibiti za ta dawo gida ba ɗauke mata wannan girkin zai yi ba still za ta yi wannan girkin za kuma ta je na ta aikin to wannan kalubale ne mun fita tare da kai mun dawo ni na shiga kicin ban huta ba na yi gyare-gyare ga hidimar yara da sauransu gaskiya da wahala mata masu aiki kuma a fannin daɗin zamantakewa gaskiya akwai alherai da yawa saboda gaskiya idan ka samu gida mace na aiki namiji na aiki zaka ga 'ya'yansu ba su rasa komai ba za ka ga yaran sun tashi kuma gaskiya tarbiyyarsu daban da ta wadda ma iyayen suke a gida saboda yawanci mata a gida ka ga yaran na yawo tana so ta huta ko tana so ta yi wani abu sai ta bar yaro ya fita ma amma mace mai aiki gaskiya yawanci takan kula da wannan idan mai aiki ta kayi gidanta to za ka samu gidan koyaushe a rufe za ta ba da umarnin da na fita ki rufe kofa ga akwai wannan tsaron sannan kuma gaskiya ta fannin wadata mace mai aiki shi ma ba ta da matsala Tun da gaskiya ko uba bai yi wani abu ba nan da nan za ta yi in sallah ta zo za ka ga 'ya'yansu daban kuma alherai ma ta fanni kala-kala duka akwai wannan mata masu aiki kuma a fannin daɗin zamantakewa gaskiya akwai alherai da yawa saboda gaskiya idan ka samu gida mace na aiki namiji na aiki za ka ga 'ya'yansu ba su rasa komai ba za ka ga yaran sun tashi kuma gaskiya tarbiyyarsu daban da ta wadda ma iyayen suke a gida saboda yawanci mata a gida ka ga yaran na yawo tana so ta huta ko tana so ta yi wani abu sai ta bar yaro ya fita ma amma mace mai aiki gaskiya yawanci takan kula da wannan idan mai aiki ta kaya gidanta to za ka samu gidan koyaushe a rufe za ta ba da umarnin da na fita ki rufe kofa kaga akwai wannan tsaron sannan kuma gaskiya ta fannin wadata mace mai aiki shi ma ba ta da matsala tunda gaskiya ko uba bai yi wani abu ba nan da nan za ta yi in sallah ta zo za ka ga 'ya'yansu daban kuma alherai ma ta fanni kala-kala duka akwai wani. To masu saurare da wannan shirin namu ya zo ƙarshe a wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki musamman Muhammad Awwal Suleiman da Nana Khadija Ibrahim Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.